daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirye da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai bayan hakan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau wanda ke haska fitilarsa kan wani batu da ɗau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. Daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali wanda kuma shine zai kasance cika makin jirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar ta talata. To nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumansu da fatan dai za a kasance tare da mu. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da na nan tafe bayan kanun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce sun yi ganawa mai kyau da Iran a gabanin tattaunawar da za a yi tsakanin kasashen guda biyu a ranar Asabar mai zuwa. Vatican ta yi ta'aziyya game da rasuwar shugaban 'yan ɗarikar katolika na duniya papa roma francis ƙungiyar kare farar hula ta palestine ta zargi sojojin isra'ila da kashe-kashe masu yawa a yayin harin da ta kai wa ma'aikatan agaji a gaza To yanzu cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana gamsuwarsa da yadda tattaunawa tsakanin ƙasarsa da kuma Iran ke gudana yana mai bayyana ta a matsayin mai matukar kyau. Da yake magana ga manema labarai a fadar White House jiya Litinin. Trump ya ce tattaunawa da aka yi da jami'an Iran sun yi matukar inganci. A ranar 12 ga watan Afrilu ne aka gudanar da zagayen farko na tattaunawar wacce ba ta kai tsaye ba tsakanin iran da kuma amurka a shiga tsakanin kasar oman a birnin muscat haka zalika a ranar asabar 19 ga watan afrilu bangarorin sun yi wata ganawa ta biyu a birnin rome na kasar italiya a shiga tsakanin kasar oman kasashen biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a ci gaba da tattaunawa inda za a sake ganawa a mataki na uku a kasar oman a ranar asabar mai zuwa kafin nan kwararru da kasashen guda biyu wato amurka da kuma iran za su haɗu a ƙasar oman a gobe laraba inda za su tattaunawa game da shirin nukiliyar na iran na zaman lafiya shugaban ƙasar iran masu rufe zaskiyan ya mika ta'aziyya game da harsuwar shugaban 'yan ɗarikar katolika na duniya paparoma francis a wani sako da aiki a jiya litinin pezeshkian ya ce paparoma francis a matsayinsa na shugaban ɗarikar roman katolika ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya wajen yada koyarwar Yesu almasihu. Shugaban ya ce Papa Roma ya yi ƙoƙari wajen samar da zaman lafiya a duniya, da ya kuwar samar da adalci da 'yanci da mu'amala da tsaro a tsakanin addinai. Ɗaya daga cikinsu shi ne bayyanannen matsayinsa na yin Allah waddai da kisan gillar da gwamnatin Isra'ila ke yi a Gaza da kuma kiran da ya yi na kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi wa mata da ƙananan yara Falastinawa da ba su shi ba su gani ba. a jiya litinin ce dai cocin katolika ta vatican ta sanar da rasuwar shugaban majami'ar katolika na duniya papa roma francis yana da shekaru 88 a duniya a shekarar 2023 ne cocin ya zaɓi papa roma wanda asalin sunansa shine cardinal george mario bergoglio a matsayin wanda zai jagorance ta bayan saukar papa benedict daga kan mukamin babaroman ya rasu ne bayan fama da doguwar jinya inda a baya ya shafe makonni a wani asibiti inda aka bayyana cewa yana fama da sanyin haƙarƙari mai tsanani francis ne babaroma na 266 na cocin roman katolika kuma an bayyana cewa ya rasu ne sakamakon bugun jini shugaban kasar rasha vladimir putin ya rataba hannu kan wata yarjejeniya ta haɗin gwiwa daga dukkan fannoni bisa manyan tsare-tsare da iran a hukumance a cewar wata takardar aiki da aka wallafa a yanar gizo a jiya litinin shugaban kasar rasha da takwaransa na iran masu pezeshkian sun rataba hannu kan yarjejeniyar ne a ranar 17 ga watan janairu bayan wata tattaunawa da bangarorin biyu suka yi a birnin moscow yayin da a ranar 8 ga watan afrilu na majalisar dokokin rasha ta duma ta amince da yarjejeniyar kana kuma majalisar da dattawan tarayyar kasar suka amince da yarjejeniyar a ranar 16 ga watan afrilu nan bisa yarjejeniyar da aka cimma kasashen biyu na da burin zurfafa wa da kuma faɗaɗa dangantakar su a dukkan fannoni da suka shafi moriyar juna da karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro da haɗa kai wajen gudanar da harkoki a matsayin shiya-shiya a matakin shiya-shiya da na duniya baki ɗaya wanda ya dace da cikakken ƙawance bisa manyan tsare-tsare kuma na dogon lokaci kazalika putin ya jaddada mahimmancin yarjejeniyar yana mai cewa ta zayyana manufar da aka sanya gaba na zurfafa haɗin gwiwa na dogon lokaci kuma an tsara yarjejeniyar ne domin samar da kwanciyar hankali ga ɗorewar ci gaban ƙasashen biyu da ma ɗaukacin yankin Eurasia. To labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuma kai tsaye muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar kare farar hula ta Palestine ta zargi sojojin Isra'ila da kashe-kashe masu yawa a yin farmakin da ya kashe ma'aikatan jinya goma sha biyar a cikin watan mars a zirin Gaza, wanda ya saba wa eh, sakamakon wani rahoton bincike na cikin gida da sojojin Isra'ila suka fitar. Wani jami'in tsaron farar hula a Gaza, Muhammad al mugayir ya shaida wa kamfanin dalancin labaran AP cewa bidiyon da ɗaya daga cikin ma'aikatan jinya ya ɗauka ya tabbatar da cewa rahoton da sojojin isra'ila suka fitar akwai ƙarairayi a ciki saboda ta aiwatar da hukuncin kisa almugairi ya kuma zargi isra'ila da neman kaucewa abin da ya ba kanta a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa tun da farko dama ƙungiyar agaji tarar kiristan ta palestine ta yi watsi da rahoton da sojin isra'ila suka fitar kan kisan da aka yi wa sama da jami'an agajin gaggawa na gaza a watan da ya gabata wanda gwamnatin ƙasar ta ce an kashe su ne bisa kuskure ƙungiyar ta yi fatali da rahoton na isra'ila da cewa ba shi da inganci kuma ba za a amince da shi ba tana mai shaidar cewa yana cike da ƙarairayi a wani rahoto da suka fitar kan abin da ya faru sojin isra'ila sun yi ikirarin cewa an samu kurakurai da yawa a kisan da aka yi wa jami'an agajin a gaza suna masu cewa za a kori wani kwamandan sojoji binciken ya nuna cewa an samu wasu matsalolin rashin da'a na ƙwararru da rashin bin umarni da kuma gaza yin cikakken bayani kan lamarin injiyar rundunar a ranar 23 ga watan maris da ya gabata ne dai aka harbe wasu ma'aikatan agaji na palestinawa su guda goma sha biyar da masu aikin ceto a kusa da rafa da ke kudancin gaza kisan da aka yi wa jami'an agajin gaggawa na palestinu ya fuskanci tofin alatsi ne daga kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama hasali ma ya fido irin ta'asar da isra'ila take ci gaba da aikatawa a zirin na gaza tun bayan farmakin bazata da kungiyar hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 kwamitin ƙasa da ƙasa kan yaƙi da fari a yankin sahel wato sils ya yi wani gargaɗi na musamman kan sake ƙular ƙwarin dango a yankin sahel wanda ke da haɗarin yin illa nan gaba shafin yanar gizo na sils ya bayar rahoton cewa kwanan nan kwararru kan yaƙi da fari sun fitar da sanarwar sake bular farin kwarin dango a kasashen sahel da dama sils ta yi gargaɗin cewa wannan na iya haddasa matsala sosai a lokacin noma a yankin da ya riga ya kasance mai rauni yayin da ake fuskantar wannan barazana sils na ganin cewa ya zama wajibi a ba da goyon baya mai ɗorewa ga kasashen da ke sahun gaba a wajen fuskantar irin wannan matsala a yankin na sahel wanda a yi aiwatar da shirye-shiryensu na gaggawa domin daƙile duk wata matsalar fari da kan iya yin illa ga kakar noma mai zuwa a yankin na sahel to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarilla masu mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu dunduma a taskar mu ta shirye-shirye kamar na ambata da farko dai muna dauke da sharhin bayan labarai bayan hakan sai shirin ko kun san daga nan akwai shirin na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali wanda zai kasance cikamakin jiran shirin na muna wannan safiyar ta talata a sha sauraro lafiya. yanzu ga sharhin bayan labaranmu wanda zai tsokaci akan wani sabon salo na mugunta da keta da haramtacciyar kasar isra'ila ta fito da shi na yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ni na mustapha adam da zan kasance tare da ku sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila sun fara aiwatar da wani sabon kisa ta hanyar amfani da sabon salo akan falasɗinawa kai ka ce a tsawon watanni sha takwas da suka ɗauka suna amfani da makamai mabambata wajen kashe mutanen gaza bai ishe su su cimma manufofinsu na keta da mugunta ba sabon salon kisa wanda ya yi kama da kalankuwar masu cin naman mutane bayan sun soya shi shine abin da yake faruwa isra'ila ta kai hari da jirgin yaƙin maras matuƙi ta hanyar ƙunar baƙin wake a kan sansanonin 'yan hijira da suka yi dandazo a wuri ɗaya iyalan aboros su ne wannan jirgin ƙunar baƙin waken ya fada a kansu ya kashe da dama daga cikinsu ta hanyar ƙona su da ransu mutane ashirin ne suka ƙone ƙurmus a cikin waɗannan iyalan na aboros a daidai lokacin da ɗaruruwan mazauna wannan sansanin na 'yan hijira suka taru domin su kashe wutar da harshen take toroko da ta tashi sama jikin iyalan ross yana ci gaba da ƙonewa har suka yi shahada ba ta da an iya ceto da su ba bayan da wuta ta lafa sauran danginsu da kuma 'yan uwa da suke zagaye da su sun ɗauki sa'o'i ba tare da sun iya tantance cewa wane da wane ne ba wannan salon kisa na ƙone falasɗinawa da ransu kuma ta hanyar amfani da hari na ƙunar baƙin wake da jiragen sama marasa matuƙi wani sabon abu ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito da shi bai kuma tsaya a cikin iyalan aborus ba isra'ilan ta sake aikewa da wani jirgin sama marasa matuki na ƙunar baƙin wake zuwa wani sansanin 'yan hijira wannan karan a unguwar razana da ke bait lahiya a arewacin zirin gaza shi ma jirgin kunar bakin waken ya fada kan hemar iyalai guda da suka kunshi uba da uwa da 'ya'yansu hudu da suka kone kurmus. kafin a kai abin da ya saura na gangar jikin waɗannan shahidan zuwa asibitin indonesia da yake arewacin gaza wani jirgin saman marasa matuki na ƙunar bakin wake ya fada a kan hemar wasu iyalan a sansanin 'yan hijira na jabaliya a wannan karan iyalan asiliya ya fadawa ya yi sanadiyar shahadarsu su bakwai baki daya sun ko kunshi ƙananan yara biyar da mahaifansu biyu da gari ya waye mutanen sansanin 'yan hijira na jabaliya sun tashi da wani kisan kiyashin a kan makarantar ayubiya da ke a ƙarƙashin hukumar agaji wani jirgin samun marasa matuƙi ya kai wani harin na ƙunar baƙin wake a kan wannan makarantar inda ya rusa ɗaya daga cikin ɗakunansa da aka samu shahidai shida 'yan hijira a daidai wannan lokacin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take shan jinin falasɗinawa ta hanyar ƙona su a raye jiragen yaƙinta suna kai wasu har-haran a gidan iyalan najjar da ke jabaliya an kuwa samu shahidai uku hakanan kuma sun kai wasu har a wata gona a garin khan da yi sanadiyar shahadar mutane biyu su ma manyan bindigogin haramtaccen kasar isra'ila sun ci gaba da kai nasu har babu ƙaƙƙautawa a sassawa mata na gaza musamman a unguwannin da suke gabashin birnin gaza da suka hada da atufa shija'iya da sha'ab da bait hanun bai zama abin mamaki ba da hukumar lafiya ta duniya who ta siffata gaza da cewa ta zama babban makabarta ta kuma kara da cewa isra'ila tana kai wa himomin 'yan hijira hare-hare cikin sani da kuma manufa hakanan kuma hukumar ta ce babu wani wuri wanda yake da aminci a fadin gaza baki ɗaya sannan ta kara da cewa an hana ta shigar da kayan agaji na magunguna da sauran kayan aikin likitanci saboda tarnaƙin da isra'ilan ta gindaya mata sannan kuma ta karkare da cewa rashin abinci mai gina jiki a gaza ya kai koli to ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan afrilu na shekara ta 1895 jose mate ya jagoranci al'ummar kasar cuba wajen yi wa tura mulkin mallaka na kasar spain bore wani kuma a lokacin suke mame da kasar ta cuba tun karshen karni na goma sha biyar miladiya spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin mulkushe boran al'ummar kasar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma burinta na mamaye kasar cuba baki ɗanta inda ta tayar da wani bam a cikin tekun na cuba wanda kuma ya tarwatsa wani jirgin kasar amurka da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin ne amurka ta shelanta yaƙi ga dangadan akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikinsu kuma ta nutsar da wasu manyan jiragen ruwan spain na yaƙi a cikin teku da ƙarshe dai bancin mutum yarjejeniya a birnin paris na ƙasar faransa spain ta fice daga ƙasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mamaye ƙasar baki ɗaya ganin haka sai buran al'ummar ƙasar cuba ya koma akan amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan afrilu na shekara ta 1948 yahudawan sayuna suka yi wa falasinawa 500 kisan kyashi a gabar ruwan haifa a daidai lokacin da yahudawan sayuniya suka hada baki da burtaniya kuma suke shirin kafa isra'ila cikin Palestino yahudawan sun yi wa Falasinawa kisan kyashi bayan sun kwace yankunansu inda wasu falasdinawan cikin tsoro suka nufi gabar ruwan haifa amma yahudawan sayuniya sun bi su kuma suka yi musu kisan gilla da dama daga cikin falasinawan dai waɗanda yahuda sa kashe a lokacin mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa waɗanda suke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tare da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki a ƙasar ta yadda za su kwace iko da kasar daga hannun turawan faransa waɗanda suke shirin baiwa kasar algeria 'yancin kai wannan lamari dai ya yi sanadin kashe mutanen kasar algeria kimanin dubu da biyu sannan kuma sojan sun ɗauki wannan matsaya ne bayan da de gaulle na faransa ya da umarnin fara shirin miƙa mulki ga kasar algeria kuma 'yantar da kasar. duk wadda dai manufarsa ita ce mika mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya sau da kafa ga faransa domin su gaba da tafiyar da ƙasar a bisa mahangar siyasar faransa amma duk da haka dai sojin faransa masu tsauran ra'ayi waɗanda suke cikin algeria ba su gamsu da wannan mataki ba daga ƙarshe dai algeria ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1962 bayan mulkin mallaka da faransa ta yi wa kasar na tsawon shekaru 130 masu saurare ko kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1904 aka haifi robert oppenheimer masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar amurka wanda kuma ya kirkiri bam ɗin atomic kafin yakin duniya na biyu ya gudanar da bincike mai zurfi akan kwayar zarra da kuma yadda kwayar take rabuwa a cikin makamashi wanda shine take fitar da tsari wanda yake bayar da damar samar da tartsatsi mai tsanani a lokacin yakin duniya na biyu an naɗa oppenheimer shugaban bincike na ma'aikatar yaƙi a ƙasar amurka sannan kuma ƙarƙashin kulawarsa an ƙirƙiro bama-bamai guda uku na farko duk da haka a lokacin da amurka ta hallaka dubin dubatar mutane a lokaci guda a raharan bama-baman da ta kai a ƙasar japan shekara ta 1945 oppenheimer ya yi nadamar ayyukansa kuma ya yi kira da a yi amfani da makamashin nukiliya domin dalilai na zaman lafiya maimakon kera bama-bamai da za su halaka adama shekaru 46 da sa gabata a rana irin ta yau masu saurare kun san cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau wato biga watan ordibihish na shekara ta 1358 hijira shamsiya marigayi imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci a kasar iran ya ba da sanarwar kafa dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar a bisa wannan sanarwa dai babban aikin dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar iran din shine kare juyin juhalin musulunci daga makiya na ciki da waje kafar waɗannan dakaru na juyin juhalin musulunci da ake kira irgc ya samo asali ne daga irin tunani da basira da kuma hangen nesa wanda marigayi imam kuma ne ya yi tun a wancan lokaci a watannin farko na juyin juhalin musulunci sojoji da jami'an tsaro sun fuskanci gagarumar matsala da kuma tarwatsewa kafa kungiyar sojoji masu farin jini ya zama wajibi domin samar da tsari na tsaro wanda zai taimaka wajen wanzuwar juyin juhali da kuma kare ƙasa da zaman lafiyarta da kuma kwanciyar hankalin al'umma margayi imam kumeni ya fahimci wannan wajibci da kyau kuma tun a wancan lokaci ne ba da umarnin kafa dakarun kare juyin juhalin musulunci wanda za su ɗauki ragamar gudanar da waɗannan ayyuka a lokacin kaddamar da yakin da gwamnatin saddam hussein ta yi a kan ƙasar iran da nufin ruguza juyin juhali da aka yi a wannan lokaci ba da jimawa ba sojojin sa kai da kuma sojojin dakarun juyin juhali musulunci sun shiga cikin wannan yaƙi gadan-gadan kuma sun ta gagarumin rawa wajen fatattakar sojojin ƙasar iraki daga cikin ƙasar iran da kuma fitar da su daga wuraren da sojojin saddam ɗin suka mamaye a lokacin da ake kokarin gina kasar iran din karkashin sabon juyin juhalin musulunci a kasar iran a lokaci guda kuma dakarun kare juyin juhalin suna kara kasa sannan kuma suna ba da gudunmuwarsu wajen gina kasa a cikin gida da kuma aiwatar da sauran tsare-tsare waɗanda suka shafi tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiyar al'umma ba ga kuma dakarun kare juyin juhalin musulunci sun shiga dukkanin bangarori na gudanarwa domin tabbatar da cewa juyin juhalin ya kafo akan kafafunsa daram ba tare da tasirantuwa da matsaloli da yake fuskanta daga kasashen ƙetare ba macedonia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 Babban jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Gaza na shaƙewa kuma abin da ke faruwa da gangan da neman cimma mummunar manufa yana mai jaddada cewa an hana al'ummar yankin Gaza kayayyakin more rayuwa domin kada su kasance cikin rayayyu. Babban jami'in ya kara da cewa sama da kwanaki hamsin da suka gabata ba a shigar da abinci. man fetur da kayan kiwon lafiya cikin yankin ba ya kara da cewa asibitoci da cibiyoyin lafiya na fama da matsananciyar karancin kayayyakin aiki inda ya nuni da cewa suna cikin makil da waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren bamabamai da ake ci gaba da kaiwa kan yankin babban jami'in ya jaddada cewa samar da ruwa ya yi ƙasa sosai kuma rumbunan kayayyakin abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi kusan ƙarewa don haka a latilas aka rufe gidajen burodi kuma babu man girki a cikin wannan yanayi hukumar ba da agaji da ayyukan kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta yi kira da a sake buɗe mashigar gaza don ba da damar ci gaba da kwararar kayayyakin agaji da kuma sabunta yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza hukumar unrwa ta ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shigar da kayan agajin jin kai da magunguna da kayayyakin kasuwanci da abinci da alluran rigakafin yara da kuma man fetur tsawon makonni bakwai sanarwar hukumar ta kara da cewa ba a shigar da kayan agaji da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza tun daga ranar biyu ga watan maris da ya gabata kuma ta ce alkalumin majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane 420 ne suka sake rasa matsugunansu tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta hukumar ta tabbatar da cewa kusan kashi 69 cikin ɗari na al'ummar zirin gaza na ƙarƙashin umarnin yin ƙaura wahalhalun jin ƙai da mazauna gaza ke fama da shi ya fi ta'azzara sakamakon yakin da kuma killace yankin suna fuskantar matsalar dafa abinci sakamakon rashin iskar gas da itace yayin da farashi ya yi tashin gwabran zabi mutane da yawa sun koma yin amfani da kayan da ba su da kyau kamar su robobi tarkacen kayan ɗaki da tsumokara waɗanda suke ƙara lalata lafiyar su saboda hayaƙi mai guba hakika duk da saɓanin da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila amma sun yi tarayya kan amincewa da kashe al'ummar gaza da yunwa yakin da ake ci gaba da gwamzawa a zirin gaza da yadda ake aiwatar da kisan kiyashi da nuna cewa sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da shugabanninta da masu nuna wariyar al'umma da mugunta ba ta yin la'akari da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa kuma ba ta kula da harshen larabawa da ƙasashen duniya da suke yin allah wadai da munanan ɗabi'unsu da kuma yin hannun riga da ɗabi'ar ɗan adamtaka wannan ba wai kawai shugabannin soji ko na siyasa ba ne kawai amma yana samun karbuwa ba kawai a tsakanin jama'a da ke neman rayuwar ramuwar gayya ba har ma da kafa doka ciki har da kotun koli na haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarshen watan da ya gabata kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da koke-koken da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka gabatar kan batun rufe mashigar ruwa da kuma hana shigar da kayan agajin abinci da magunguna ga al'ummar gaza. duk da yadda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke ci gaba da jaddada aniyarta na gurfanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa yaob galant bisa zargin laifukan yaƙi da suka hada da killace jama'a da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kuma azabtar da jama'a waɗannan munanan al'adu suna ci gaba kuma suna ƙara tsanani bayan sake kunna wutar yaƙi kan gaza hukuncin da kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yanke na ƙin yin katsalandan ga matakin da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta ƙasar ta ɗauka na katse wutar lantarki a cibiyar tace ruwa ta zirin gaza da kuma rufe mashigar ruwa ya rage rawar da take takawa wajen tsoma baki a shawarwarin gwamnati na siyasa da tsaro a yayin da masana harkokin shari'an wannan yana nufin cewa cibiyar shari'a tare da ɓangarorin siyasa sun yi watsi da wajabcin da suka rataya a wuyarsu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya haifar da raguwar 'yancin kai na ɓangaren shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan dai ba shine karon farko da kotun kolu ta yi wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila biyayya a ƙarƙashin wa dokokin ƙasa da ƙasa kan batun ɓangaranci ba sanannen abu ne cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan da aka fara yakin gaza sama da shekara guda da rabi da suka gabata ta fito ƙarara tana goyon bayan mummunar manufan kakaba masifar yunwa kan falasinawa hana samar da tsabtaccen ruwan sha ga falasinawa da kuma azabtar da jama'a wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke la'akari da su a matsayin laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi batun neman gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gaban kotu ko kuma tofin alatsi ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya suke yi ba su yi nasarar tilasta wa gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yin watsi da waɗannan ayyuka ba maimakon haka ta ƙara ta'azzara su musamman bayan sake ɓarkewar yaƙi a zirin gaza da ke fama da yaƙin neman ruguza shi daga gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yana fuskantar mafi muni da tsawon lokaci na killacewa tare da hana shigar da kayan agaji an bayyana a bayyanar jama'a da kuma hukumance cewa haka wata hanya ce ta matsin lamba kan kungiyar hamas kan ta sassauta matsayinta a tattauna wanda ake yi da ita hakan dai ya kara ta'azzara rikicin jin kai a gaza inda ya kai ga mungun manufi inda ya kai ga mungun nufi kan falasinawa inda mazauna yankin ke kara fama da matsanancin ƙarancin ruwa abinci da magunguna bayan da aka hana duk wani taimako da suka hada da man fetur shiga yankin wasu da'irar hukuma a haramtacciyar kasar isra'ila ba su ɓoye gaskiyar cewa manufar killace gaza janyo musifar yunwa ne da aiwatar da kisan kiyashi ita ce domin samar da ingantattun yanayi don tilasta wa jama'a yin hijira bisa raɗin kansu da barin zirin gaza da suna ko suna so ko suna ƙi. A kwanakin baya ne ministan tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila Israel Keynes ya sanar da cewa bayan gudun hijira da mazauna rafa da arewacin Gaza da kuma gabashin Hom Yunus suka yi an kwashe dubbannan ɗaruruwan mazauna yankin kuma kashi goma cikin ɗari na yankin Gaza ya zama wani bangare na yankunan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila babban manufa ita ce cewa matsalamba mai tsanani kan ƙungiyar hamas ta koma kan shirin sakin fursunoni kuma a duk lokacin da ta miƙa wuya sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙara ɗaukan matakan musgunawa kan falasinawa kenz ya ƙara da cewa gaza za ta zama ƙarama kuma za ta zama saniyar ware kuma za a tilastawa yawa daga cikin mazauna nata barin yankunan da ake gwamza faɗa minista zf elkin ne ya goyi bayansa a wannan matsayi wanda bai takaita batun da cire yankin don tsaro ba amma daga baya ya kara da cewa baya yanke hukunci don tsaro ba amma daga baya ya ƙara da cewa ba yanke hukunci a nan gaba gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta yi amfani da yankin a matsayin mallakinta tare da dukkanin kewayensa a bayyane yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin manufofin da gwamnatin netanyahu ke nema a gaza wanda ke ƙarfafa tsakanin tsaro da dalilai na aƙida a matsayin sanyin amfani da yunwa da ci gaba da yaƙi wasu da dama ciki har da janar yitzhak brick a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa sun soki babban hafsan hafsoshin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila general el zamir da amincewa da yadda sojoji ke amfani da manufofin siyasa da aƙida ba wai ta taƙaita kan batun tsaro na soji ba ya ba da misali da yadda zamir ya amince da yadda ake amfani da sojoji wajen ƙulla rabon kayan agaji abin da tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila ya ki amincewa da shi wannan batu ya kasance kuma yana ci gaba da kasancewa batu muhawara da cece kuce a tsakanin sojoji musamman tsakanin waɗanda ke ganin ya kamata a bi dokokin ƙasa da ƙasa ko da tana ɗauke da sassaucin ra'ayi da waɗanda suke ganin babu buƙatar yin hakan sojojin sun san cewa galibin ayyukansu a zirin gaza da suka hada da jefa bama da kisa da lalata gine-gine da killacewa da janyo masifar yunwa da kuma gudun hijira ana kirga su daga cikin laifukan yaƙi don haka ake kira ga sojojin da kada su bayyana abubuwan da suke yi a shafukan sada zumunta kuma a yanzu fuskokin sojojin da ke aiki a wannan fannin ya dushe ta yadda ba a iya gane su sai dai kuma akwai masu shigar da kara na sojoji da ke bawa shugabannin sojojin shawara da su guji yin magana kan killace gaza da janyo musifar yunwa da kuma cewa akwai wadataccen abinci a zirin gaza kuma ba za a iya ba za a yi yunwa ba kasa da makonni biyu da suka gabata a ranar bakwai ga watan afrilu shafin yanar gizo na etnet ya bayyana cewa ko da ba tare da yarjejeniyar musayar fursunoni ba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila na shirin dawo da kai kayan agaji zuwa gaza ya bayyana cewa a lokaci guda sojojin na shirin ƙaddamar da wani shiri na gwaji na rarraba kayan abinci ga falasinawa ta yadda ƙungiyar hamas za ta ci moriyarsa kuma tana da niyyar fara gwada wannan samfurin halin a harafa shafin yanar gizo ya ambata alkaluman sojoji da ke nuni da cewa agajin jin kai a gaza zai kare ne nan da wata guda don haka ya kamata a fayyacewa shugabannin siyasa cewa babu wata zaɓi sai sake dawo da batun barin a shiga da kayayyakin agaji yetnet ya ƙara da cewa a baya-bayan nan an gudanar da tattaunawa kan wannan batu a matakin koli na sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma an bayyana ƙarara ga shugabannin siyasa cewa mataki na gabatowa lokacin da ba za a samu kubuta daga dawo da samar da abinci man fetur da magunguna zuwa zirin gaza ba sai dai idan kwamandojin yankin kudancin kasar da ke da hannu wajen gudanar da ayyuka a zirin gaza da kuma manyan kwamandoji na idf da shugabannin siyasa suna da masaniya kan kasadar ƙasa da ƙasa tattaunawar ta tabbatar da cewa kayan abinci za su ƙare a yankin nan da wata ɗaya zuwa wata da rabi kuma dole ne a yi shirin kafin a samu bullar matsalar yunwa da wannan lamari ya bazu gwamnatin Netanyahu ta musanta hakan inda ta sanar da cewa ba za a ci gaba da kai agaji zuwa zirin gaza ba ministan tsaron ƙasar gens ya bayyana ɓacin rai bayan fallasa hakan inda ya buƙaci babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar general zamir da ya yi masa bayani tare da umurtansa da ya bayar da ƙarin haske daga ofishin kakakin hukumar ta idf wanda ya amince da bugawar jaridar firaministan ya kuma mayar da martani ga wannan fallasa a lokacin yana mai cewa rahoton ba gaskiya ba ne ofishinsa ya bayyana cewa bisa umarnin shugabannin siyasa sojoji za su ci gaba da yin matsin lamba kan kungiyar hamas ta mayar da mutane da aka yi garkuwa da su da kuma cimma dukkanin manufofin yaƙi bisa tsarin dokokin ƙasa da ƙasa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali masu "Barka barkamu da wani haka kuma barkamu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazazata da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ta jamhuriyar musulunci a Iran. Yani awal kun yake jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke can birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sabon hankoki daga littafin arsalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan shiri yau kuma malam zai tashi ne kan wani sabon haƙƙi wato haƙƙin malamai magada annabawa muna sauraron malam. Auzu billahi samil alim min shaitanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da shin kai abucin dimbin kyautaye da ni'imomin da mu ba mu san iyakansu ba. Shi ya kawo mu wannan lokaci da za zamu wasala mu a cikin littafin Risalatul Hukuk na imami ma'asumi maulana aliyu zainul abidi na ɗan imam husaini alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha takwas Wannan maulana ali zain labidin alaihi yake cewa wa amma haƙu ra'ayatika bil ilmi fa an ta'lama alaka allaha qad ja'alaka lahum ataka min al ilmi wa walaka min hazanatil hikma muna magana ne akan haƙoƙi haƙƙi na kowa wanda shi wannan haƙƙi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi ya yanka ma kowa haƙƙinsa ba naka ne ka ce sai na yarda ba naka ne ka ce na yarda da wannan ban yarda da wannan ba tsarin Allah ne ta'ala in ka rayu a matsayin wanda ya kiyaye dokar Allah ka kiyaye ma kowa haƙƙinsa to fa ka yi daɗin kai gobe a lahira kai ma za ka more amma in ka zo ma Allah ta'ala a matsayin ka take haƙƙin wani to fa ka sani Allah ba zai bar haƙƙin wani a kanka ba sai ya ɗiban masa haƙƙinsa don haka a matsayinka na malami na al'umma a matsayinka na malami to al'umma tana da haƙƙi a kanka almajiranka suna da haƙƙi a kanka na farko wajibinka ne kasancewa Allah ne ya baka aron wata baiwa daga cikin kyautayensa ilimin da ya baka Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ka ya ɗora ka a kan wannan kujerar ta ilimi yau kai ne malam ko ko kai ne shak ko kai ne ustaz ko kai ne alaramma Allah ne ya ɗora ka a matsayin da ya ɗora ka a matsayinka na malam al'umma a ka take so ta ji Allah ne ya ɗora ka a matsayin mai kula ko mai tsaro a taskar hikimarsa don abin da za a yi za a zo a tambaye ka me Allah ya ce me manzon Allah ya ce kai za a zo a tambaya naka yan rage ko ka ɗora mutane akan daidai ka samu riba kai da su ko ka ɗora su akan ƙarya ka zama mayaudari maci amana idan har ke zama a san tafi ma wala kallahu min zali, wa ƙumta bihi lahum maƙamul hazin shafiq nasir li maula fi ibadihi idan har ya sama ka tafiyar da wannan matsayi na malam ko shak ko akarmakalla ko ustaz ko doktor ko farfesa ko mawa duk wani matsayi na ilimi masararo kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun abin da zai kasance idan tafiyar da hakkin ilimi daidai wa daida da fatan iyali za su amfana da wannan shiri na musamman. Idan har ka tafiyar da shi daidai. Aikinka ya zama kamar aikin wanda aka sa tsaron rumbun ajiyar hikima wanda aka ba shi makulli aka ba shi izinin duk mai larura idan ya zo to kaɗi ba daidai bukatansa ka ba shi. ba cuta ba cutarwa sai ka tsaya a kan wannan aiki tsakaninka da Allah ta'ala lokacin da mai bukata ya zo ya tambaye ka ya zo maka da fatawarsa sai ka ba shi fatawa daidai tsakaninka da Allah ba ka ɓoye ba. Don ce mana in ka tamtal uluma unsita hatta latara tara shahilin wa bali thumma uljimta fil qiyamati nara wata talahabta fil azabi shadid zakirin nas bil ulumi litahaya la takun min ulin naha bil ka zama bai gaya wa mutane gaskiya a karantarwarka. ka zama mai gaya wa mutane hakikanin gaskiya yanda Allah ya aiko annabinsa da ita naka shine wannan don ka raya mutane da ruwan ilimin da Allah ya baka kada ka zam kai mai ilimi ne amma kuma kana mutane ruwan ilimi ko ka ɓoye wa mutane gaskiya ka ɗora su akan ƙarya don fa in ka ɓoye wa mutane ilimi akwai azaba gobe lahira Allah ya gaya mana nassa alkur'ani cewa allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun malaman da ke ɓoye gaskiyar da ta bayyana a littafin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma ga abin a fili a bayyana sun sani amma sai suka ɓoye don son ransu ko don son ran ƙungiyarsu ko don son ran mazhabarsu ko don son ran uwayen gidansu ko kuma don son ran wasu nasu tun mutumin da ya ɓoye gaskiya don son ransa tufa a wajen Allah ta'ala kamar matsayin wanda ya bauta wa wannan son rai ne to wanda ya fi shi asara Shi ne wanda ya ɓoye wa mutane gaskiya ya tara kansa ga fishin Allah don ya kare son zuciyar wasu don haka wajibinka ne kai shek, ko Akaramakalla, makalla ko ustaz ko liman ko wa wa wa ko alaramma a matsayinka ko kai dokta ko farfesa kowa a matsayin mai ilimi to wajibinka ne ka karantar da al'umma gaskiya abinda ka faɗa musu daidai kai ka samu ladar ka gaya musu daidai su aikata su samu lada a wurin Allah kai Allah ya baka kamishon ka shiryar da su da an yadi Allah bi karajulun wahidan khairul laka tala shams mutum guda ya shirya a dalilin ka. ya fiye maka duniya da abin da ke cikinta haka mutum guda ya bata a dalilin rufe gaskiyar ka. to musibarsa ta fi musibar da mutum da aljan za su haɗu da ita a lahira Allah ya kiyaye idan ka isar da gaskiyar daidai yadda take ka ci riba ka yi daɗin kai kuma al'umma ta shirya ta ci riba idan kuma ka ɓoye to a wannan lokaci kunta lillahi ha'inan wale halƙihi zaliman ka ci amanar Allah ta'ala ilimin da Allah ya baka ka ɓoye ka ci amanar manzon Allah kuma gobe lahira Allah ta'ala da manzonsa za su yi husuma da kai akan ka ci amanarsu sannan kuma ka zalunci bayan Allah ta'ala wale salbihi izzata muta'aridan sannan ɓoye ilimin da kai dalisin da kai ɓoye gaskiya da kai ya kai ka ya bijirar da kai kai kanka matsayin da kake da shi fa ka rasa shi shikenan kai tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da ba a tube ka ba da duk alkalin da ya ɓoye gaskiya tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da gwamnati ba ta tube shi ba wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to shi dai malam ya sake baje babban kundinsa kan batun haƙoƙi daidai kuma lokacin ya zo ya tsaya mana ka a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad saleh lezari da ke birnin yamai ta ƙasar niger da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Allah sarki